kalenda alijiriya na jin daidai bai tsofa gutsuwanyi ya september 2014 kalenda miladiya mai katun ya baci daga katun manzo matu sairi ilallahi wa daril akhira ya sheikh abdurrahman ibn nasir sa'adi rahimahullahu ta'ala baiti na ya ne baiti ya kuto ta ci ko? Ili a man ga صبر النفوس على المكاره كلها شوقا إلى ما فيه من إحسان صبر النفوس على المكاره كلها شوقا إلى ما فيه من إحسان صبر النفوس على المكاره كلها شوقا إلى ما فيه من إحسان صبر النفوس على المكاره كلها شوقا إلى ما فيه من إحسان ناجه بيوا ها صبر النفوس على المكاره كلها شوقا إلى ما في من إحسان صبر النفوس على المكاره كلها شوقا إلى ما فيه من إحسان صبر النفوس على المكاره كلها شوقا إلى ما فيه من إحسان صبر النفوس على المكاره كلها شوقا إلى ما فيه من إحسان صبر النفوس أقول جي على المكاره تاتيه يجي جونجي ta tiya na shi in mafiya na na na sheji wuce a na bata a kurji shauƙan ila ma fi min nisani shauƙan ebon eje kauna a mai babu ila lobayan ma fi yi yana na da a kurji min isani ya bolo-bolo na sabarun nufusa a kurji ko a raya ja a kurji alal makarihi ta ciye na jira ya ce na fahimci majiyana kulli ha bayani shauƙan ebon ebafu ilalu bayan ma fiyi yana e da kuri jomin ihsani ya e bolo-bolo nan kin na gayyo ki bai tina na ga man shi ya e gaga kayo ran ban ya fi gaga wani ya yi kwadare ya ce a ah, kuli jo jazakallahu khairan to ci gobe alkhairi ba mu ci gato a to ya sha a kuli ji nga ezu ka yiwuwa ne ga jeza umayya mafi mafiraya ne zula a ji ẹ̀dà mú láàkúrú jẹ́ ẹni na ti rẹ̀ gówó ojí náà wọ lọ́ọ̀jí ẹ̀dà mú kẹ́rù láàkúrú jí ẹni tó ti rẹ̀ gówó lọ́ọ̀lúgba olugwa. wọ lọ́ọ̀lúgba mọ́jì náà kúrì ágàn wúta tó ti rẹ̀ gówó lọ́ọ̀jí wọ láàkúrú ojú wọ lọ́ọ̀jí mí ní àkúrí gábù dán yẹ̀mbẹ́ tó ti bẹ́ tó ti olugwa ntse bawe wòlá àkúrí ojú wo gada jimá kadara magada bí àwọn èèyàn yà jí wo ètò ní wọn mọ̀fì wòyà ní wòlá àkúrí ojú nàgá ìkí o nàgá yà àkúrí o èèwà gà yìí lá àkúrí jí ebo ne zangi kpata jin asara za mini sifa zai ji da mini zai ji asara ne ba zai ji akuri jina ngamala Allah subhanahu wa ta'ala ga wal asri yaji kutibe lokaci innal insana lafi khusrin lalle zan ji aka da mini zai jajin zan jajin asara illa alladhina amanu sai zai ji be imani na wa amilu salihati a cimake lokaci kirki na wa tawasau bil haqqi amma ji wasu ci biya kuri na wata waso bi ko amma ji wasu ci biya gaskiya na wata waso bi sobra ci make ji wasu ci gangani bi hakuri na aga ila hakuri je bonda hakuri je da mini sifa ya na ba ni gogali ani na wasbir kama sabara umil azmi min ar-rusul a hakuri ji mina na ulul azmi min ya tuciyo ji hakuri na annabi sallallahu alaihi wasallam nga asoburu inda sada matili ula akuri wuce ka kuna ga jin a wazu ni kuma yine kan wajin akuri egi wajin anjeli eba wajin anjeli imi wajin anjeli wajin accident ngole wa akuri jin kullan yusibana illa ma kataba Allah lana an ya je ya sai da ce ciga kai ne sai da ce ciga ka bai na wale ganda bani kiyo alama ya zane wa akuri jama eza yawe accident ajali ndo cha aji lwabo we jito ko wa lwabo wo taga ta an shi maga ya zubi bi akuri le wonne wa dilada akuri wonne ajilada wangi biya e ba kibo wa satso ci kubo ya zanu ci jiliani annabi sallallahu alaihi wa sallam fe waji kaza waji kaza annabi galla kadi uziya musa aktara min haza ai baba annabi musa gani fa sabara ma kuriji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam galla kad atat alayya thalathu layalin fa gutabiya wuliyani mali wani bilal shehun na kulugu ɗayan da wani bilal ya jagina illa shehi wari ibitu bilal sai na bilal gu so gulu kwanta ta unga so na ke dombina ni ko dombina gafi na ke anabi jin anabi a kuriji anabi sallallahu alaihi wasallam

anabi bife layu anabi bife layu nga gonke ga koy ba dum ba da atini lami sabin kadi diko lami ka abika bika unji wala maji wala ndawaya anabi ma kulici zawu ci be lo sha da su ki be jo ne ya qaum ya ya jama'o aslimu ya lo musulunci fa inna muhammadan yuti wala yakhafu al-faqra ibana annabi muhammad ya tora mai da talauta kagun ya kullun na ni jina ngo le alheri na bi zan yi ta ba lo musulunci ko e za dabe be masallaci a fiye jibo fe jibo so a bai ja da ki ga yi kashi a ni ya ga nan mai ma yi kashi mu ari zan na bori jizo anabi ci ga masallaci eji salaci da masallaci ya e jibo ri ji masallaci bo kun yi bo akuri na ni jina ji a anabi Allah fi ga ayu kasha amma anabi anabi anabi da ku za mu ci ga Allahumma ya wace ci adkhilni wa muhammadan aljanna Allah an bi annabi Muhammadu da aljanna wala tudkhil ma'ana ahadan abada Allah ga lugwa zan doro ga aljanna bai yi ma kin na. hakuri ya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam da hakuri ne har tu babu na anabi lokun daliani anabi ce shi be sahabi shi anabi ce bi la hati mo anabi ce ale ci mushrikin do ci de do fe ci wa bi uci in ga man yamnau ka minni ya muhammad ya muhammad za ga gwa be miyo we ga anabi sallallahu alaihi wasallam anabi ga allah allah ga ga gwa be won e bi fe fu mushrikin ci gwa anabi fe la bi ale fie be wo tsɔrɔ me yam na ka mi ni zaa zo gwa miyo. miɔ ji ma nyɔ tse tuntun tsi gã alawu ŋudzi a ŋufie ke laa hadiza ndɔrɔ dɔbɔ na agami gwa be yina laa hadiza ndɔrɔ dɔbɔ na agami gwa be yina tse anabi sɔ asɔlɔ mu jɔn anabi ka tɔ ka alo musulunci ŋa ŋun alo musulunci a ama ŋun y'a jɔn alikɔɔli ŋun y'a gun wa ŋun ma pama bɛ se jɛ a gun ne ya anabi tuya yi. wanda tun jana su kun fe ga ga ji tukun min indi khairin nasi ni biya biya daga ba sai biya alkhairi ga zai bata nan ga annabi sallallahu alaihi wasallam to sun wuji sun mulo musulunca ki na nan sifa ya akuri ya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya shishi yahudi je be ba annabi ga ga ya muhammadu ya jo ga ima iba ba be ga bi a cafe bigar gai biga ne bi ce a gai biga ne bi ce a bai da batun da a aga muhammadu ya no ga no tuna zando ga biyan wani inda gwa ne biya ko zaini ko zagu guba nga yi nga ni a jani biyan man do ciwo kiwo le ga mun wuce ajin eh ane bi ga gibe aga kile je lashe ba yo kile je lashe yin za e za magada maga da aljanna ki yana kan je aljanna no anabi fe jin bayani ya ga legi ce shi ba gina dinin yani ma legi ce za gina dinin bai kudiran coci e za maga da aljanna ina e kayan ya aljanna ne ziyadatu kabidil hut an tayin kan ga aljanna bu kin nan akuri e za yi shi aji imani biya anabi ya amma ya ga anabi bala aljanna bu ya ga ya da aljanna wale da irin ne wuji ma ni bi anabi yare amma wa ga ga da ba anabi anabi la ga musu ku buya mu bi aljanna bo fi lo wa mu ma ji ma bi mu muhammadu ya ka aljanna ka ka adini on ya je da biya yaudi ga ba anabi aga to ba ci afedi he chief afi chichi e ba anabi ga ga yarhamaka allah su ku guyo ngoli anabi ga ga yarhamaka allah su ku guyo ki aji faruwa su ga su go yaudi la lo aljanna eh eh eh mun ga ji he chief anabi ga yaji ku la so ku we ba ba shi kenan ba dole a nai bula ne buɗe a nai bisa sallam inda kuli sarau yiriri e zabe ba a nabi wale gan a nabi ake ci wale gan a nabi ake kiyo wa ake ci e wale ga zaun ci gan a nabi ake ci kuma ile ga tun wula ga shi ya wuɗe zane yo kuma zaun yo ne ji ci gane bukan wuɗe wuɗe tugu ko ga da ci gane mu ya ji wuna wuluji wuluji lafiya tobo soko gashishi eza chibe gogo ya yeti ebogo utabye tigbe hijijo omoje ti a ti wo ile gogo ya jo eh eh wa eh, ngo ngo ngo ne le ya nyu ga ah bi chu ti je ko anabi ya ga dubiya unde unde ga jina suku ani fi ajga innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina ani fi ajga barja da daga tawo da so ngai ai da laya kalamaka hadha e ga wannan wuya ga mi de ibn wale ga zan daga hashe tina wa jirin na tsawa ba ta kin nan hakuri ya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi sa sallar mu shi e da yi ba a fiye ji kaza fiye ji kaza fiye ji kaza fe yi kai ne ba ta bu annabi ba addu'a ga sokuwa ba annabi da ta'if dawa ji shi a to ji daga yi fiye fita ko har wani ba har wani ji wani ba to na ma wani ba na malaika idabe gan annabi ya command kan alafati alagbeza ni alajin alaka anabi ga asa ayu khrija allah min aslabi man ya abdul la ku bi shay'a ye ba be ceci ceci la za yutin daga zuriya da shi dubu ta ceci amma la fu ba cani anabi ga anabi da akuri da ta ne dai dai majiye bi anabi so ko umma wuli lazmi na rusuli ngama ga aljanna lo Umma makamul mamud yo ma ci alqur'anu yo ngama tufiye yo malaika ya mashi na goga wannan malaika shi ya jin halaka anabi jin hacan anabi akuri ji kasu ngole annabi sallallahu alaihi wa ali annabi yusuf alaihi salam muto jin akuri ma muto ji kiyo muto jin akuri ma Ebo bona annabi yusuf ibarufu usa ko ulajiyawa kanga ake e shi ndo chibuke don jiji ji ubwa zagi na wa kuma bi wuji lalace bai wani zagi wuce wuce zane da mulki na wuce zane sana emi ugbo anabi yusuf in zagi na kiya kwakwatu har wani anabi yusuf wani ke edi anabi yusuf madan ya can waga da aidatu sabiri wa zakhiratu shakirin don da jawabul kafi liman sa'ala da wa shafi ibn qayyim wa fi jin bayani ya saburu ya anabi yusuf na yawai ke dai hakuri na jin hakuri ta canji anin khalid ibn walid wọ́n lé agun ànábì sọ abẹ́yí sẹ́rẹ̀ kàmí ló mùsùlùmí náà àmọ́ àwọn ló mùsùlùmí náà anabi tún bi, wọ́n ti tún lébẹ̀ náà khalidu fiye lopin a musun tare a anabi khalidu sai kun min suyu filla khalidu ya bi kuwa min ya bi ko shi ya tsoye sahabe ji afe yi baba ya bu addini ya e musulunci na ma kurji afe ga anabi a ga anabi ala tastansir lana anabi wa ba nasara ayya anabi wa ji kaza anabi wa ji kaza ayya anabi yayi baba ire anabi ga ya kurji anabi ga ya kurji laqad kana fi man kana qablakum eza bi eza ji e, be mina alumma ne be kamiye no li adina e la sabe la so la to chare lu gafi guba e tebo ne gumbi addini wina kin asabr akuri annabi sa sun ga sabatu yuzilu mu la fi zilyo mu la zilu illa zillu za gutu a bada bana coci ga aladan wuro wuru na de wuro sai wuri ala ya ci coci na obi on sa ne shi akuri dan ne la wuro ci na woyi ci ko mulki jin ci kawai ga zalunci ji zandoro ci wandoro ya bane mulki ya gowa bunan amma wa akuri ji waje zalunci a wajen adalci ɗaya ti dangin na. wai ba rufu tendency ya wa dan ci is very high amma wa kuri ji wa dan can wale wa deserve ya wa logon da wurin nan ko ya zake shishi in zagi na dai matsayi ma dai ba kai mu cikin wani gubu da ya ci biyun cikin wani suna ya ce ci wani yawa ga yawa in zagi za uci uci shi kowa ya a ga waye za to nga yi nga bi wa za su wace akuliji wale akulinci kwa yin ko annabi sallallahu alaihi wasallam nga ala annabi sallallahu alaihi wasallam ufega nga ala aduluku ya waga min lan wiye ala ma yamhu Allahu bil khataya da bayana to ci ga fi lefi yana wa rafa bi darajatu maga daraja da latuna sahabe ga e annabi gan isbagu duwalal makari wa alulaji to lokacin na wayannan wani wai jin alula wa ga to nuwa cuto na kawaya ko ni za yi ce lati ti ko amma kiyo wai lanuwa la la zau ba ta ki ji nan a kuri jin nan ni wa kasratul khuta ila al masajid wa abu wa wafa wa mai da sun ko masallaci da sun ga waliya ku riga wajen wace mi kisa ko bane a sallah ya wace da sun masallaci na faci muwa wanti zaru salati ba da salati wa mai ke ka sallah su mai sallah ngoli a sabu rugen la annabi biyo zan do ci ga anabi nga anabi wai wali jannare ta anabi ga anabi ga nga annabi ga ganin biyo a wali jannare annabi ga ina lana suka bi kasratu sujud sai da kun da da nafila da kuma zai dajin batan ga ya sabur ga lan biyo? min ya sabur na ni sa sallam wuna asoburu ala juril wulati azula tiyan tiyan zalunci ne da shige juna annabi sallallahu alaihi wasallam ga satalqawna ba'di athra zuman boya be gumbe mulki ti ciji na akiye ala ya ga kwa suna aga annabi afala nuqatiluhu ya gwa ya tiada da gwa anabi ga la tuqatiluhum e ga kuma mare ma qamu fikum sala abe ka daga je sallah ne e ga kuma ma isbiru ya kuriji hatta talqawni ala alhad alba ka kun ya be gumbe mi alhaudona mun ga la aqida ahlus sunnati wal jamaa jibuda e ti ya ga da re e cin ga zalunci na e ba kibo e bo na fi fasadu dunya wa din addini bi addini bai ishe nga ji lalace ko ji gane ko amma ga matsala ya alkuru jalal wulati e zuciya gan wa gun ebe ci jeji zalunci nan a ga matsala kilafi yiwuwa ya gawa wari jijin nan na ji matsala fin lafiya Na matsala na ijima wuta ci bona al'imamu imam al bukhari wuji kai ijma wuci aqidu go sharh da itikad al-imam abu zur ar-razi don da al-imam abu hatim razi al-hanzali un la ga wuci be ga ijma'u ya lusunnu yo aqidu bo wa gada sharh wal ibana ya ibn batta UbaidulLah ibn batta ibn batta un fe la be ga kiyo ga ijma'u ya lusunna jo ga wa ti ya gwe be ci ja abul hasan al-ash'ari ibnu qayyim fi lagu bi hal la ruwa ila la la prayo gai jima wunya alu sunna ga wa tiyagu edo shiya ah, abu usman as-sabuni akidatu salaf ashabul hadiso mun fake labe gai jima wunya alu sunna ga wa tiyagu edo shi aga ju zalunci na wuyo ebo na da gwa edo ya ya ebe na agwuza shi dukiya shi ma ji lalace a ji kotu e mi dana a shago ban ko zaman lafiya ma a dan buhari e ki shafiya bai jin gore e ki gashe kuji ibi shafiya bai jin gore za ci ga yare zamani imam muhammadu bin hanbali ngo doga imam muhammadu bin hanbali rahimahullahu ta'ala akida ya khalqul qur'ani wajika wajibun ka zamani imam mahmud mambali ko e bonna ade mulki dici ne fetu akida no zumana ah ishaq ibn hanbal hanbal ibn ishaq hanbal ibn ishaq nan e jin dage imam mahmud mambali wo zandoci mini mini fuka undoci ya bagdad yo a chawo shi ku da tabi bai ma muhammad a ga lamari ne tun ne ji wuce ga qur'ani malu ku da na fa wa udaiya kare ummar da matsayi na tubabu nan wato ibnu abidu wa ga da unda bayan zai shi ya wuka tun ya katan bajina da lagan ga ga alkurani maluku na imam ahmad ga kiyace ce wajin a gayye wa gayyi bi jin shawara bi wani imam ahmad ga ke ke cewa gan wuyu gan nan wai wuɓe na tsaye wa bai zai wuɓe kin wuya gan ko a ganu shawo ka Allah na da bi murati ya je da ji tsoya ya bi kai guwa ya to imamu ahmad gan alaikum bin nukrati fi qulubikum e fi ne ne vodne gbebo amma ga tiya ga ya gumare la tasbiku di ma ko ga wọ́n jì máa mùsùlùmí náà wọ́n á kún bẹ́ẹ̀ bí ẹgbẹ́ mùsùlùmí pàmbá bí ẹyí mọ́. agogo imam ahmadu na Ambaliya, a caji kiyo a ca tiyaya a tiya da suku a ga ke da bayan mandoci be hambal dai na kinan felo bayan babu na yi sa'akinin babu na yi na suku fe bayan Mamadu na Ambaliya ne mai yi gunga to ya giunga lamituwa mu

hakkin ya tsoye ci bi haki addini wa ci lew shekul islam ibn taymiya kya ji biwon aka ibn taymiya ga zugu kiyon yi kai prison o tsogu be tugo ko na be karshen magana ga dono ibn taymiya ga sunan won kan da wuci jani be won fa won biwi ibn taymiya maga ga ta da kuma be ci to na feji zalunci har tubab na feji to ibn taymiya to zalunci na e bago agogau khawarij ga guba ade kharijin salafin manajin akadin na biribiri na biribiri wa taqullaha ya sun da soko yau ko e bago amma dai alqadiya khawarij yobe da ya qadiya nan e da ita ba ya laifi ko tiya da gun wulki ji cija amma jaga a kuma wage a chafe tun ai ya filiyo a cafe ga yiri yiri ebo kibo ebo ya zaji ade zafi na ya dagun a can na wa riga a can imun masu ba a gan to zai jo to da gune ebo ne zai yi gan da shi a wa jini ne gan alkhadiyo Allah kiyaye bai tiye gutuwani ci amma ya kiki eh gani misali ya zashi shi egin wajen ajali wuce tija ga a ah! malamar rukai ya kasa da ke a akura ne ya sun baga yi mai tawidi ya mai ji sunna sabarun nufusa lal makari kulliga shaukan ila ma fi min ihsani in fiye jimbaitin na yawai kiwa ya eh <laughs> kí wàá yàjọ wàá jẹ́ mi ní òní ejì ti jìyàn dèrè à ebo ni ejì à níbi jìyàn àjèlí àní mo fẹ́ jí kí o mo fẹ́ pọ́n jíye innal aina la tadima lele ejì ẹ̀yà e fẹ́ pọ́n jíye wa innal qalba la yahzan yẹn gbọ́n máa fẹ́ jí kí o yẹn gbọ́n máa fẹ́ jìrà zánà wa inna la firakika ya ibrahim la mahzunun ya ibrahim gi gane ga biyo ina ya jira zana ya gogo ebo ne za tigi ebo ne ndo cha juna wuti lawu gan wunde akure ya ama ina na bona wafi bagiza wafi sagan agi kile ji e wuce a tso e ji ni maga wunde e o kaza maga jo za kaza wunde doku ne so ko me bu yango ne yo wala ididi ta e da ke bi o ma wuce ga asibiti aga a kasa ta la ilaha illallah man ba mu wayar da hakuri ja waje tawhidi a bake na sabarun nufusa lal makari kulliga shauqan ila ma fi min ya baga wale ka wale ya da jin wale ga wale hakuri a kiwa je gan nazo cibe jin fi hakuri jiya ku yo ko unji kiyaye mu fi hakuri jiya anabi ga tadawu ibadallahi wuji je da illa wa anzala lahu shifa sakwaci ba tan do ya sanin wata duci shi nan magu man alimahu wa jahilahu man jahilahu sana hadda na ke zane kiya na kiya li kulli da'in dawa'u ba tan don don da kiyo da cibe da bago cibe ji unji kiya yo unji unji rashin hakuriya amma cibe ga le ba mare ko ta ibola madana ne eh, eh ta ibola madana wato makanta su nga malangu ya to kansu yan manji ebola nazi lando ci ga ci na society dole abe da manna ga fi da na wuce na jungo ya ki a yi ruli ya ji ne tiyan wuce wani ibola ji ila abe ci wuce ya zando gwabe wala gunwa da bezo ko an glove la gungwa ki hukuncin huyo ya e za ci bai bole a ga afi nuwa mai musulmi ki hukuncin wọn ko ya e za ci bai ba yi a ga a ka zo a sun ya ji una ji ta alugo to je mai bushi lagwa fiye buna ga ga tuba don jaki aku kaza ki hukuncin mun ci to lo le gba ni ya maga ya ga alu makanta ko gogo a usul fikiya waga waji kawadu shar'iyya waga waji makasidu shar'iyya waga waji maka waga waji kawadu biki waga waji makasidu shar'iyya ba ta ilimin da junga ma Allah unga ma huwa boce a so ya problem mun nato na wazi rubudan ta baga ta idan ake beshi ndawa dawawa a ah! wallahi su turis kalime sha so kwaju ga azikiya zanin ga bauna e bago ẹ̀fọ́kọ́ wọn yìí máa jẹ́ níbẹ̀ kẹ́dẹ́rẹ́ òun wọn àkúrí wọn jíẹ̀ ní sọ̀kọ́ àká àwọn náà rọ̀bọ̀ yẹn lóò yẹ egun ló sánmà rọ̀bọ̀ tàǹkó lé egun ló sánmà ká ní pẹ̀já ní gbogbo ẹ̀jẹ̀ tó dáná. wọn pa ẹ̀jẹ̀ tí wọn ti tó gbogbo ẹ̀fọ́kọ́ wọn àdàlọ́ tún lóòrò à ní wọn àkúrí wọn tí wọn ṣe àwọn náà ṣé ẹ̀sùn ní ojú fúdi fi wai kugbo in ba wuce lagu da ya yi. a a da hakuri kuli manu fasara Allah wa malaikum rasuluhu wal mu'minun al mu'min na boka na wanda alkhairi umma ba so shiga mu'mini na boka na musulunci makan bara bai tiya gutu ne ci nazalu bi manzilati ridha fa biha قد أصبحوا في جنة وأمان نزلوا بمنزلة الرضا فهم بها قد أصبحوا في جنة وأمان نزلوا بمنزلة الرضا فهم بها قد أصبحوا في جنة وأمان نزلوا بمنزلة الرضا فهم بها قد أصبحوا في جنة وأمان نزلوا بمنزلة الرضا فهم بها قد أصبحوا في جنة وأمان imani nazalu bi manzilatin rida nazalu aci bi manzilatin rida matsayin yarda ji matsayin yarda wa ce ci fahimu bi ka hali wucin kad asbaku fi jannatin wa amani a fi zane ji adan ajina ma da da nayan aminci wannan manzilai a ngole manzilai a saburu wa kuri ji eji wa jin adeli wa akuri jin eba wa jin adeli wa akuri jin ko masiba adewe wa akuri jin wa jin accident wa akuri jin wale nne ya soburu ati je manzile arido aye mi an yarda ji wale na ce kiyo na ce a soburu nga mala sheik mawudin abdulwahabu nga ya guta da mu wala da lafiya ijo ki guta wucin waga ci bici wa fe da wa gafara ko alkhairi ga jewe wa fe je guya so yaci eh masiba maga jewe wa kuri ji ga guta ne ga kunwa no sade to sulu sita kawai da arba ko ko ta waje zakallahu khairan bai na togun wọ́n escalate wọ́n evaporate tí mo kó so kai wuce wato ayar daci wale manzile a ridwa nga manzile a tiyo manzile a saburu ebo ne kaku na da yarda na, wa fe da kuboza wa fe da complainza waga da jin be to ci gane di alkhairi ya gane ga to ci jidona waddo ga zan do ce wagu da alkata da wannan ya haka

egina ne musa wune dana egina khadru wune ko ane musa jere kilo chiwo nge egina unga bi awon chi unga e manchi oji ngu kafiri cho ebe go akuri jinga ngo le akuri jo maler do jigan bi na cho chiga kaya wani kullan yusibana illa ma kataba allah lana e ya je ya sai na cho chiga yi ni abe ke zaga shi shi wunci jin da be na to ci jin da be na wunci yarda ji be na to ci jin na ngo le ko ya gunga cita ayu maga ci ta zane ga yarda ji be na to ci jin na ka to ci ga yuye die gi wa fe dokun fiu ga bala da qalilun minka yakfini walakin qaliluka la yuqalu lahu qalilu qalilun minka die gi na wa yamine yakfini hukumike wa ma amma gina na ti ke ya la yu kalu lau kalilu yake yi ga degiya jegi ya tsoci die kuro ebogo umurni ya ti nu juwa ya adini na walawaji akamul kauni ya ti ma ngo wulu ta gangani biyu yi gashi wa fe kugwe na ti jina da ya ti ma ko ayo ko yanna mun wala sa'adatu ke sa'adatu mun ji ga zagin lokacin da ya sa'adatu ne mai ginga mai gaggaci ware ke lazadi a sa'adatu ke lazadi yan bata cin ngo be ba tan blood pressure ga ni, da hu da wa ba tan hypertension ga ngba ni kilo ezewa a sa'ada to ke lazadi a sa'adatu hmm ke lazadi sa'adatu ke lazadi yan bata cin ke lazadi yan mafa ibo ga zanuru gayu ga luwan gbanyi gagamu

wala imanu jibe kaddare kibyo asaburu yanzu la kuruji kibyo alidu abil kadari wala ya dojibe kaddare be kibyo ashukuru kibyo dole a da littafi da bai ga alwasa ilil mufida lil hayati sa'ida ya sa adi manna jin nan manna ka manzu martun nan ngake ka wucin ene lazade ngba fana yemma fara imani jibe tsoci yemma wa cita wa su da za zandoro a sai tsoci wa ba za zandoro a sai tsoci ngoji gane ko da bakibo alladhina amanu wa lam yalbisu imanan bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum mutaduna dan ja imani ji amala zalunci kai imani anan ala shirka kai imani anan zanne shiga ajami zanne ga da kiyo aga ajami cha muga ke de bawo ye bachi nini na alaga je gbe fe mo cha chita na fe pato ci, ala bi zikrillah tatma innul qulub da fifayen coci ga ya e mai cita da sun ga lowe wacce ga inna lillahi masiba ga jewe wacce ga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha wa daga annagan na da e alaka e da ga na jiwa da an ga coci alabiya o en mati labiya da sun ga lowe wacce coci hasbunallahu wa ni'mal wakil wai laza ya aminci daga da sun doro waga alwadana wace jiga arzu kalimati layi ta mati min shari ma halaka zuguta yadda eh, ba wuce wani alagun tona aminci larewa ya eh lele kami walele na birabil falaki guta birabil nasu guta kulu allah guta wa na kan in ka ga to ga to yeshe to chebeli to bata kyanya wade chona wade security ya tsoci to ta fe gotsa yabo kibo ne zikir zikir ya ci wa zikiru illahi al'arshi sirran wa mu'lanan yuzilu shaqa wal hamu anka wa yatrudu wa fe lab yan banyi kiyabu yawe adalita fi na shi da adi, fiku al'adiyati wala azkari ya shi khadura zaku da ibn muslim al-abba littafin su je sarawin waje maka gangan gagan mai littafin ya alwabilu sabi ibn qayyim fawaid amfani ya ziki ya ziki ya azkaru fibo mu da azkaru su fa ne je lawo mai nare ya bago azkaru jin wala ya gbaci ta mu laza je rayuwa wangi mine ne ke laza je gba ta cibe no rayuwa cake jebe na wala imani wajibe kaddara ya ci ina zalika fi kitabin qabla an nabra ina zalika ala Allah yasir anabi ga ma asabaka ina je wana lam yakun li yukti aka wa liyo ba wa ma afta aka ina ma liyo ba na lam yakun li yusibaka wa je waya mu mugai ma jibe kaddara ngo le ngole ga cita mine ne ke ci zai mata bena asaburu a kuri kuriji mine ne ke lazayin mace tabe no a nazaru fi ala illahi ni mana coci jiya wani ofi ocin wole baba mi dana baba za mu shi ya tuwa ni na mi dana na za mu shi ya tuwa ni ko coci ya mi mi za mu ce wato ya mi wudiya ko coci ya mi gidana za mu ci je dukiya ba ta dan guru ya gini ma wabe coci coci la yawon ko mi je lafiya da za mu ci wheelchair buɗe ko ni ya gagawo za a ce ya eh, digiwo me le baye za a ce dana wunde ya asuwa bai le baye wani ne yo zan yi toto mu ya hannu toye ko me lagwa wadana za a ce dana wulaji ruwa sun lawa a sasa je tu me dangwa wo za a ce zaga lulo ba na dangwa nan ba ta ce can ba ta jiyawe kila wace a jiyawe wakati ni man ne ile to waje wayan goga fa wa in taudu ni matallahi la soha boga boga boga bani mai ta cinwa ya ba mini yana a ya gba cita ne ya gba za biya na nga yi ya to ci fe jikiyo fe ya to ci za ce le kaga dai mu dewa ci ya wuya mu maga ya zai ya zai kama na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam uga ina jaju dabo uga ji fo dami babubo ara afe bato adwa so kuya zakane ba hata tatulu aimatuha farzuku allahu zawujan to ci cake to ci caju to ci caju aziki cayu ba asha un je ba aziki wani so koyo ko fayazukuha minhu zawji fayazukuha minhu waladan wa mala aw kama qal to wo gibe banne e banne dia be jiyen do ci ko be ci cin do alu ko ci de nuti do ci nga hal ra'aytu minka khairan qat bi tabali al khairu to bi reshi ya ezu fu bu ya to ye na na wo fe yi de ní èyí láfíà wé zá o èyí ń dojú àzá wa ní ọwọ́ ìbí e makaranta o èyí ń dojú àjí kàdúgbà ní gẹ́gẹ́ agútún wa ní tẹ̀mẹ̀ dúkùrú yìí náà ko kawai yadda ne ba gane talimi ba ta bai tafsiri a shi a wuce wuce ya stop a pause a wuce libeto an da a wuce sojan ba ta kijin nan ni mana to e ya ci jiya wani mini yana wa fe ke cilebe na mini yana ke asa sa'adatu e wa biya sani fe ba zaman lafiya anabi ga wasallallahu al'afiya e ba lafiya be so kwere anabi ga ladata manauli qal adu ya e ga baga ya e da gube makiri mare fe za ki to e ma ga gube makiri fasbiru ya ga ji akuri ji da bugo ale gan na wela wela zaman wela za den gbata ci Ni ne ke laza je gbata cinde no abizi felotu ni mata ni magbunu fi ma kathiru minan nasi asihatu wal farab ni maguba na bo ne da shi e paeto so jana lafiya gani be kiyan lokaci imana Fela lokaci we la lokaci agba qur'anu la lokaci abi sinaya la lokaci aji indoci la lokaci awa ilimi la lokaci kayan la lokaci aji muraja la ko ga lugo lokaci biyo lokaci da gogan gan wudi ndoro ya ji anwa da ya eh le gwa musulmi ngole eh leisure time ngole to bo ko ga le ga wadde lo je o to sauye aga oge saadi egia shi ba kutu abe egia shi otu anwu nchi kali ta finna egia wiki bata yi yi ba wanne ngole ga wuci ga west lokaci a west wele gan ya den naji man shi da ba fe maintain lokaci a da matsayi na kare funu jaji ba ga da fi ba kun fi gbali ta tu ya fi awa hadisi ebo lokaci be danu o bi a can al-khatib al be man do ci unga da ka mu ta di su na waje qur'an ba da ta wada zuwa be zo lokaci ga ta maintain yoni al-imam al-bukhari wanda ke shi waje su 16 ula litafi tule ula ka tuyu ba da na fila ji ademaji debo abi di fe ti ti fe ka tun imi fe be sa ngi ti tun waki keki ni wafe ni imi afe la keki ku mafe bi taro mafe bi kare fata wa kibo e eh, maintain time ila ci ba shin wunde lokaci wunde gaskiya fi sabi lalle sho ta mi no wunde wunde a tiyo to saya lo awa ji fe a ngole ka kuna wa ji ga sa gi a ga ne zo ra shi shi tunani bodin do woro ko ya bugo wa na lazade ngba fayi kun littafin sa'adi wuncin wula mai fanuwa ci shi bai tiyan guwa ci yi شكر الذي أولى الخلائق فضله بالقلب والأقوال والأركان شكر الذي أولى الخلائق فضله بالقلب والأقوال والأركان شكر الذي أولى الخلائق فضله بالقلب والأقوال والأركان شكر الذي أولى الخلائق فضله بالقلب والأقوال والأركان شكر الذكر الذي أولى الخلائق فنه بالقلب والأقوال والأركان شكر الذي أولى الخلائق فنه بالقلب والأقوال والأركان شكر الذي أولى الخلائق فنه بالقلب والأقوال والأركان شكروا أجيبوا allazi ya tuna aulal khala'iqa fallahu uji alkhala'iqa li tashi fallahu ya falalu jina aje yabo ya tuci na jini mai ujina yabo ci na majina bil qalbi da yagbe wal akwali gangani bi egaji wal arkani gangani bi gabaji شكر الذي أولى الخلائق فضله بالقلب والأكوان والأركان شكروا أجيبوا الذي يتنا أولى الخلائق فضله ونجفل الليالي تجنا بالقلب بأيبو تاجون بيغم والأكوان بنصي والأركان بقباشي ونعمان ذلة الشكر نعمان ذلة الشكر washkuruni wala takfurun eje buya mi ya maci mana bo mare annabi sallallahu alaihi wasallam ga coci ga ana wal insu fi nabai nazim ni be zawangi zanya wani wure ega cimbo be zawangi jire akuluku wa yubadu gairi coci coci ga wunye jali ta da me da jibu ta zanu cikai na jin yana wa arzuku coci me ya zuke wa iskaru gairi da ce da jibu ya zanu na jin yana ebego oji egbe atụ echi egbo na eze aji ya atụ echi na-eji egbobe egbe ama eji egbobe gị ntare ama eji egbobe gabe ko ebego ọrụ ega nji egbo nji egbo iji egbo ụdị ewuta. iji egbo enye gbedemgbo wodo oge n'ime nnatụ echi ji ya Eza eze aji debo ega egemi tụ echi ma ya ha

wabu ya zama ci guba ba wai jalu mai sha waki ma ko to shiga duniya filatin boyen gici cajo ni maso ku yo wayin ta ubi ni mata la ila tusuwa e da ita ba aji alo tukuru gani church madu le filati abo church uga ni ni kiriki ne jibuta church umelo umelo tuwangi no e da ita za guru aya to ba so ko gani imi aji me jian wala imi aji to imani Midana ka bane e zaji mi dana e zaji dabo e gba kuranu e ji nafila e ji azikaru e lotu kirki amowo ma to ci manya lafiya ni mu yoro to ci jiyan nan ruwa to ci hajiye yo waji tiraf daga egbo buga to ci yami nan to ci yami aziki nan ah kai ga da ya ke boci ya ba zanu ci ni mana ji ba da wale ga babo ci boyo zanu ci ma lafiya nu wale ga doctor sati lafiya biyo ya wa lafiya iza mi ga ga ya mi lafiya ngole ya doctor dai sababi ko ake fe ya alhamdulillah mi ya mai daji ya toci toci ga mi shishi ni magbata na coci ajin wa da coci ya wunya zan lokacin da tun wani ne da yin nan coci ga mi fula nga mi lafiya nga mi go nga mi bayeliyo ko nga jibiti a mi na me lada zana cocin jego nga jimi su a mi na me saje gune bane zan lokacin da bo Allah ya dami su wabi a sai turu injini ko turu eki kun ji coci jin na gbata ebe ko fiye jin egwu ya tsoci ga jin na ji yawo tsoci wa ga jin ya alamin wa mo fi o be gabba be o fi o ke ya tsoci na yi malu ala shukura wa min ibadiya shakur e lotu ebogo egwa na tsoci jiya wani mini egwa jiya tsoci bi egwa lagwa alo wangi ga lagwa awuza mu ga lagwa a a tuzabi mu ga lagwa aji ale soko ba mu mini gintara na soko jiya wani mini egwa jiya tsoci bi gintara la gintara agba kuranu lawon aji azkaru lawon aba gafara lawon aji forobe be tuguri lawon akan waya tun dede ga lawon aji da ji kafiro mu dede ni dia mu wo jiga ni ako irin na ga ibn qayyim gan waga biyan midiya shi gan kila ya canza shi kafiro ne a وإذا دعوناكم إلى البرهان كان جوابكم جغلا بلا برهان نحن المقلدة الأولى ألفوا كذا آباءهم في سالف الأزمان كيف تكين هزبيتو قلنا فكيف تكفرون وما لكم علم بتكفير ولا إيمان إذ أجمع العلماء أن مقلدا للناس كلاما هما أخوان نجاي نجاي نتواجه كود نتونا سوتشو سوتشو سوتشو غو غالي نعمل ديو دا كيف تمو بالو وإذا دعوناكم إلى البرهان كان جوابكم جهلا بلا برهان يقال يقال ya la dalili ya de daga ya bata bi polisi bata bi soja bata bi lauya bata ya kafiri na kana jawabukum jahalan bila burhani je ya dalilin don ya jaga nanu al-muqallidatul ula alifu kaza aba'ahum fi salifil nanu yi al-muqallidatul ula tuza jina ye alifu kaza aniga itumanji fe fi sa fi salifil tun zamani ya ba to manye gan قلنا فكيف تكفرون وما لكم علم بتكفير ولا إيمان يقع كلا يتشي إذا يكافر يتوم إذا يكافر يكافر يكافر بإيمان إذ أجمع العلماء أن مقلدا للناس كلاما هما أخواني إذ أجمع العلماء من يجمع وجه أن مقلدا كده زي تمتوزانا للناس ro kala ma zai ta mutu za shi na linna kala ma da shi ya kwanci yo mu bai ya kwanci ya ki guba yau mu a kawa ne ya ki guba yau al mari ma'rifatul huda bi dalili ki, ma za ka wa taqlidu musawiya daga ne zai ce ko ta ci gabin kai gbaga alkhairi wal ilmu ilmi ma'rifatul huda wa ba wuye bi dalili bi dalili gintara coci la wata yaro tu kirkin wa gintara la dai kafiri e ko alikiya wa made dalila e ko alikiya mi wadin wa ta coci na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam uga ayu marajilin zando ne ga zando ci kafi zan ci maji kafi na kafi ci no cin ci bonwa da cin ci wato e ko alikiya mi coci ga ga mu'mini yo ci kafi wa kiwa ga coci e ko alikiya mi church ga ga ji mi aljanna o ma ga ji mi no ki wa ga church o church ga ba ga fara ayu. malaika ba to ga fara da ga cikin bu a ce ji a ce ji ba da no ma ga ba ga fara ya mu kin nan nan church ga mu wado ga da ka fun je dan jare ni ni ya ju ga jalalli ai bana annabi ga man badala dinahu fakturuhu ko number 2 wa ga da yi kafiri umaji kafire ben umaji kafiriya kya ji faruwa be waga da kafirin gole ku yi nuyi la hunna hiluna wala hilu hiluna lahun na ko number 3 waga kya da kafiri be kya kya ji biyo ka sallama wajin wa yabo na ake musulmi musulmi hakul musulmi alal musulmi khamsun ko sittu min yubo sallama dabo waga da kafiri gole wuji yake obiya wa wubiya innamal mu'minuna ikhwatu zanama da min ya mu'mini yobiya wọ́gálà yìí káfìrí ńgọ́ gbóògán wùlẹ̀ ẹ̀nu wọn àti etí ẹ̀ jí òyò ọ̀nchà fẹ́ dán ẹ̀ wọ́n sàn ní ládà ẹ̀ o wọ́n sàn ní jìkẹ̀lẹ̀ wọ́n sàn ní jìkẹ̀lẹ̀ ní wọn àti oúnjẹ tóbi à wọ́lẹ̀ ẹ̀jẹ̀ àlọ́ lọ́wọ́ lè káfìrí náà lẹ́nu mímí nínà sabila wọ́n bí wọ́gálà yìí káfìrí kíwọ́ ẹ̀gàn dánú jawo min تكادا فروا بها والذين جاءوا من na, يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان waga da yi kafire na wai ganda da nafa to ga tu a kukunuwa a tiri cuta a kukunuwa amma a jin to kun sallah amma ke su gumba kabar ta yi musulmi ji ba waga da yi kafire na wai gabe da nafa bi ma na zane da allo kabar ba ni ya ci azaba ne sai ko alkiyami ko ka sa kuji sauki azaba kabaru ko sa kuji ya waliya wagaza yi kafiri obere wai ga abon nona e ko alkiya mi ga da biya ni biya tan gwawa qur'anu a tan gwawa azunya a tan gwawa e gize kan ja tan gwawa adi ga na tan wa lo na wa zo wabe na wai gana na wagaza yi kafiri na wai ga da na fo be mi ne na wai gana wa lo aljanna yana yana ba ta labun wala zai ne kafiri ne nga zai zan da caji shi wa fe ga yufon doro asifin doro jiran. gintana na coci Allah wo ga ci je boya coci ce halo fi kirki nan wa gintana lalla hale coci ba Allah kiyaye mu Wani wal kufru indakum khilafu shuyukhikum wa wifaqukum faqiqatul imani wale e ganna a gintana la ta to gaskiya ba an yire ga la ga shi shi coci gintana jiwon wai wani jawo da gaskiya so soma e bodo ga gaskiya so a aje shetanu sakitu shetan ne shetan ne su sunan ji ibn qayyim jawabul kafir nga zambe ngo be zambe ce ganga didi mun sai zade de mun zambe tun ma ke to gaskiya mun ke sun nan suke zade de mun e bo bo e bo sunu sun ummata gaskiya ummake na kuyo ko e bana ya zai mu a gogon wujo gan a ji a gogun ne a gan mun ji daidai gan na da akida alusunna ji ba ko a e, e, ga zai e yogun da ga yi ko e jimini uyo gaskiya ga ne dira wato da ci ibnu kasiru ne umma dikiya yan umma ne ya adi takafirin ya tu kpata, police kpata, soja bata dikali bata mun gbe ga ga na jilwa zan me to ma ju shi wa nu feri zai takafiri da kiyan da don bashi o daga ji don bashi o feri da <laughs> la ilaha illallah wore ya je ba goji o feri kiyo o feri lami to wore ya ya excellency o feri ke dikiyo o feri ne ba ta kiwo adatu wal aslu fi adati na ibaha hatta ya ji asari fil ibaha asali al'adan wa bojin wa boga jima inda kwa dalili ga bin na ga kinan unjana dalili maga biya na di tasrifu na unji kufru wa di tasrifu le bezo aramu wa di tasrifu lo sai dalili kufru ga kiya kile abi eh na eh, gaskiya e eh, da ah wabe ga na amu wali gube wo abuwali ne ya lada na wo ga zaga ba ga shi ada turo ni ilan najashi malikul basha, lo ba yatu najashi lo ba najashi ne yatu ya basha ni ba ga shi ga don ni gashi anabi ka wasila ka risala wasika ko ila azimin rum lo ya, ila hirakil lo ya hirakil azimin rum ya zanwu ciko ya zaci waciyar rumu ciji ba ga shi ya tuka da wani Hujata? To. Oh God. Ebo gintara na so kwaye wani lalo tun angire ngala gintara da le so ko ba mu. Eye lati ne ni oloje wangi tu po olowo wazi wangi gada gada la waza we de de mo. E amaga ya ga alu libide yan bidiya shi ji sufi be shi e kawai ya. Khawariji yan bidiya yo. Murji'a yan bidiya yo. mutazila yan bid'a yo so magaji kafin a gida su ne ga wade daidai yo e bogo gashi shi wada ajimi to jalugo ya ajimi ta bai tiyan gobe ni ci صاحب التوكل في جميع أمورهم مع بذل مع بذل جهد في رضا الرحمن صاحب التوكل في جميع أمورهم مع بذل جهد في رضا الرحمن صاحب التوكل في جميع أمورهم مع بذل جهد في رضا الرحمن صاحب التوكل في جميع أمورهم مع بذل جهد في رضا الرحمن sahibu tawakkula za na ji a kuriji fi jami'i umurihim lam sahibu tawakkula za na ji ya da batan aya ya ce ci fi jami'i umurihim lamar ya shi bayani ma abas li jahadin fi ridar rahmani a maji kokare tiyan waya ya da turamani insha Allah ta liga katun ya abu bane ga daidai nan Allah ya ba mu lada bane ga ci micina Allah ya gafarta mana ya yafe mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.